Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin al'adunmu na gado a yau zai tsokaci ne kan al'adar shaƙe da wasu mutane a yankin ƙasar Hausa kan yi a matsayin al'ada da kuma magani. Wallahi ka ni na shaƙa eh, minti biyu a ah, zaɗe ni ga hanci. a duk lokacin da mutum ya yi shaƙe akasarin atishawa ce ke biyo baya abin da ka alamanta wani yanayi da mai shaƙe ya shiga cikinsa na wartsakewa to sai ku biyo mu to madalla shaƙe dai wani abu ne da aka sarrafa shi ta hanyar amfani da wasu ganyayyaki itace masu amfani ta ɓangaren magunguna kuma a wannan zamani da ake cikinsa har ma akan haɗa shi da wasu sinadarai domin ƙara mashi inganci da ƙanshi da zai saka shauƙi ko kwaɗayinsa ga duk wanda ya fara shaƙe har ma yakan yi wuyar dainawa garin shaƙen dai sun bambanta inda akan samu masu suna amarayu da ɗan mila da aisha moringa da dai sauransu da soma shirin zamu je jihar sokoton tarayyar najeriya wannan yankin na ɗaya daga cikin yankunan hausawa da jama'a suka raja'a da kuma amfani da gari ta hanyar shakawa don biya wa kansu wasu bukatu wasu kuma don neman lafiya faruk muhammad yabo ya tattauna da wasu mutanen kan wannan lamari na shaƙe to akalla ina ganin na kai kusan shekara za ta kai kusan goma sha ɗaya kana shaƙi ina sha ɗaya ya eh, kware da gaske to amma me ya ja hankalinka ga ainihin yin shaƙi to kawai irin abubuwa ne na rayuwa kawai ina ganin kamar haka ana majalisa mutane da yawa suna dan towa ko na dan shashakawa ni ma ni ce daga nan ce ma a fara bayan dan shashaka kawai ni ma ni ci gaba da shakawa na shawa ta fara janka eh shawa ta fara jana gare da gaske to amma daga baya me ka ji kana samu eh, eh, ga shaƙi idan kai to kawai abin na fahimta abin da nake ji lokacin da nake shaka shi ina shiga cikin wani shauƙi kuma wanda ban iya tantancewa ga rayuwata misali kamar irin shauƙi na ina cikin mura ko makamancin hakanan in na shaka shi ina samun relief ina samun sauki sosai ma'ana ya maka maganin mura eh sosai kware da gaske kuma yanayin shaki na fara daga aisha da hajiya safiya daga fitowa kuma dan mila wanda shine sufa shaƙi na yanzu wanda an mai karfi mai kyau shine muke shakawa saboda haka daga lokacin da ya fara hitowa kuma kuma mishi duk wani shake da ya taho daga baya ba mu amfani da shi in ba dan mila ba to vip ba a vip to saboda sinadaran da aka dan mix ne kuma shi kuma yana kamen mara sosai in shaƙa shi. Sai na ga wasu suna ma gumdawa bancin shaƙi. Eh to akwai masu gumdawa da yawa ko waɗanda muke tare da su akwai waɗanda suna gundawa sosai ba su iya shaƙa shi kuma su lokacin da suke gunda shi sun ce irin yadda muke ji su ba su jin hakanan ko kuma mu yadda muke ji muka shaka su kuma sun ka shaka ba su jin hakanan kawai shauki ne na rayuwa amma kai ka taba gwada gundawa na taba na taba gwada gundawa gaskiya sosai ya kaji a to ya warsan sosai wallahi saboda ya sani amai da rashin zazzabi da rashin lafiya to daga nan nace kuma na ja layi game da gumda shaƙe saboda amma dai shakawa ina iya shaƙe batta ita salon sakan ana eh, bata ina hura <laughs> sosai mu ina shakawa to wadalla eh, na gode wa um, ali um, tun wani lokaci ka fara shaƙe na fara shaƙe tun kusan shekara biyar da suka wuce mm. kuma dalilin da ya ne nika yi ne saboda yanayi na ciwon daji da nika ji ne sa har yanzu wannan shaƙin da nika na Aisha ban canza shi ba. Ma'ana kai na Aisha kawai kake. Kawai Aisha ɗaya nake yi saboda ɗaya ni dai ina yi ne a matsayin ciwon daji ko ciwon kai to shi ka sa nika yi ne. Amma me yasa baka shaƙa su ɗan milla da kuma eh, safiya da sauransu? Eh saboda gaskiya ya eh, sanadarin da aka samu su ni ya min yawa. Don haka wancan na Aisha kawai sanadarin ya isa magana gumdi fa ko alama tun sadda nake ko lasashi ban taɓa yi ba legon dawa saboda bai cikin abin daga ina kan ina yi ne saboda wannan yanayi na idanuna suna ruwa eh, ina shaka shi sai in sun bari ko kuma suna ja in shaka shi sai su rage jan nan ma'ana akwai amfani da kake samu idan sosai lalle saboda amfani da nake samu game da shi shi ne sai nake yi ne ba ina yi ne na kawai saboda ɗayan ji wani abu a ina yi ne saboda wata matsala ta ciwon daji da sauran shi ne sai nake yi ne ya taɓa jawo ma matsala da ɗai ban taɓa yi ne jami matsala komi ba yanzu yi ka ɗauke shi a matsayin mai kenan al'ada ko ne. na ɗauke shi a matsayin magani ni ina magani irin maganin na gargajiya makin in sha in shaƙa shi to sada nuka jin yanayi kamar ina je idan na ciwo ko kunnuwa na ciwo in shaƙa shi to in Allah so ina barin jin wannan sunana Muhammad Shehu lallai ni ma ina shaƙa shi akai akai lallai kwarai ina shaƙa shi amma um, tun washe ka fara to lalle yanzu an shekara kusan uku ina shaka shi akai akai duk ina ina shaka shi in shaka dan mursalin yau mutum na ji murya ta daɗin shake don na shaka shi in ji kuma ta saki sosai don shi na dan kama wani da shi sosai mm, amma eh, kamar da safe kake kafi yin shaƙen ko da yamma ko da rana gaskiya to mahiyanci da dare na shaka shi da dare eh da dare irin na fito majalisa wurin zaman mu to yake ina iskan mutane da da shi sai ni ma dan diba in shaka wasu na cewa in sun shaka za su ji eh, hancin su ya daɗe da sauransu kai ka taɓa samun irin wannan matsala mm, gaskiya ni ban taɓa samun na matsala ba amma dai mahimmanci na taɓa sha da ni ana kurkura to wallahi ko na taɓa kurkura amma sai da na ji juwa ta kama sosai ni da mai miyau da cuto luwa ga ba irin gana bari nan shaka dai kawai sai ni ba kurkura ina dan shaka dai akai akai dut wani abin lura a waɗannan yankuna kamar yadda aka sani a birane inda ake samun gidajen sayar da magunguna a ƙauyuka jama'a kan taruwa a gaban shaguna da ake sayar da garin na shaƙe kai rara wallahi ya kamata gaskiya kullum na jika jika kan yaya to yanzu kana nuna da babu na naira ɗari ɗari ya mu damu damu wallahi kan mai da hmm. kai kullum naira ɗari ya koma jika shi menene amfanin garin shaƙe ko illar ga lafiya shin maganin asibiti ne ko na nishaɗi ga alama dai shi ma wannan kayan nishaɗi ne wato kayan maye gaskiya ina yin shaƙe kuma ina kurkurawa kwarai da gaske kuma kusan yanzu ina cin maka na kai kusan ga shekara shida don tun lokacin da na gama sakandare Na ka wato ainihin abokanai na suna dan gwada min kaɗan kaɗan haka dai ina cewa ban su wata rana na dan taɓa yi sai ni ji wahala to na ga duk suna yi suna juriya na ce kai ni da yi a ce duwali na gasa sun kai ba su wahala amma ni a ce ne wahala to da nan sai ni kamai na hango ka kusa da shagon mai shaƙi ko ta kila ko shi ya kawo ne wallahi shi na muka jira tun ɗazu ya ce mu da shi na wari muna na muna ta jira tun ɗazu kuma sai mun jira shi ya tuwa ba mu shiya kwarai da gaske yanzu kenan kai ka saba da yin shaƙi gaskiya na saba da yin shaƙi ina shaƙawa kuma ina kurkurawa za ka iya bari gaskiya zan iya bari sosai da sosai hmm. don dama babu abin da aka cewa addoli hmm. in ba kila addini ba haka duk abin da an ka ce maka gashi ba dole na ba ai bari ne bai zama wata illa insha Allah gaskiya dan bila azabi na saboda ya yi karhi sosai da sosai in ma ni shaka shake ko ni kurkure shake ban jina na dan bugu ba gaskiya <laughs> ban ban ma bukata ta gaskiya to ko cikin dan bila akwai wanda ya yi karhi ina samu ne na haisu ne gaskiya to shawa in ka gama to shawa eh, hansari na amma na sabon shiga sabon shiga na gaskiya ni ba shawa. ban twali gaskiya duk wanda ne in ma ni ga mutum yayi kuma yana catu wanga gaskiya sabo na shi dai garin shaken ana shakar shi ne ya kuma fice cikin huhu kai tsaye sannan ya bi jini amma fa kafin ya wuce sai yayi wa fatar hanci illa A nan gaba za mu ji bayanai daga masana da dattijai don gani da batun shaƙe sai dai a ɗan ƙaramin bayani kafin wannan tattaunawa da yawa daga cikin masu shaƙe-shaƙen garin ba dalili ana kawo su asibiti ba fatar da ta raba hanci ko ma hanci a burme. she zakanni yace ita kari eh. wallahi na sha kai minti biyu an ah, zaɗe ni ga hanci Hey! <laughs> Duka duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin kowa da kowa musamman wakilinmu daga jihar Sokoto Faruku Yabo ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa muke cewa mu huta lafiya.